Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogan naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya halarci taron Afirka da Turai a abijan don duba yadda cinikin bayi ke neman dawowa ga mai taimakawa shugaban kan labaru Garba Shehu. Har aya buɗe kasuwa ta cinikin bayi a Libya. Shugaban amintattun PDP Wali Jibrin ya yi maraba da Atiku Abubakar ya dawo jam'iyyar. Shi ko matashin jam'iyyar Yusuf Lamido Cikaire ya ce a'a baya goyon baya. Ya gama nasa mu da yanzu matsalolin da muka ga daɗin suna nan ba su tafi ba kuma muna sauni muna jiran mai kuɗi yanzu. mu da kuɗinka? An damƙe mai fataucin hodar Iblis Okeke Chibuke Jona filin saukar jiragen sama na Abuja. Hamisu Lawal shine kwamandan NDLEA a filin. Dan yawon bude idanu ya fito mana saboda akwai abin da ake kira trade craft. Rike kuwar bada da lada ga waɗanda suka fallasa 'yan ta'adda. Shawarin Sheikh Yakub Musa Hassan Katsina ga jami'an tsaro. Hatta a dazuzzuka akwai waɗanda za su zo suna kawo bayanai a tabbatar a ɗauki mataki akan wannan. Gwamnatin Najeriya ta dakatar da shugaban hukumar adana da musayar kuɗi Munir Gorzo don zargin almundahana. Gwamnatin na shirin sake dawo da harajin hanya toll gate. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja. Najeriya. Yanzu kuma bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Tijjani Bala Kalarawi daga Kano da Rabaran Ubali Nuhu Ibrahim daga Majami'ar Ikwa Bauchi ga Sheikh Kalarawi. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. mana yau wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya bar mana kasar mu a dunkule. dukkanin wanda yake duniyar najeriya da makota da wata duniya yana tsammanin najeriya kamar za ta kama wuta allah bai yadda ba muna masa godiya wannan wata ni'ima ce da allah iwa najeriya na biyu ya kamata mutane da suke wa jiran buhari kyakkyawan zato to fa su ɗauka janar buhari mutum ne ba mala'ika ba ne ko annabi ba zai iya yin wani abu ba sai abin da allah iya da ya yi na biyu ita kanta kasar ba irin ta zamanin janar buhari ba ne na da shi kansa janar buhari ba janar buhari ba ne irin na da arzikin kasar ba irin na da ba ne al'ummar kasar ba irin na da ba ne da'a ta mutanen kasar da biyayya da ganin girman shugabanni ba irin na da ba ne saboda haka wajibi mu bi shi da addu'a abu na uku wanda nake so nuna mutane tattalin arziki yana hannun Allah tattalin arziki yana hannun Allah mu roƙi Allah kada mu dogara da janar Buhari mu roƙi Allah mu tuba mai istighfari laifukan da muka yi Allah ka yafe mana wannan shi zai sa mu zama masu arziki mai albarka sannan shugabanni gwamnoni ciyamomi shugaban kasa da makamantansu duka mu yi amfani da abin da annabi ya gaya mana don mu zauna lafiya shi mulki yana da suna guda uku na ɗaya zargi na biyu da na sani na uku a azaba ranar alkiyama sai wanda Allah Ta baraka wa ta'ala ya tsere da shi abu na hudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da aka ba shi amana ta mutane guda goma ko sama da haka sai ya zo ranar alkiyama a ɗaure ko adalcinsa ya kwance shi ko zaluncinsa ya kai shi wuta sannan ya sake cewa Allah wanda duk aka ba shi amanar al'umma ta ya tausasa masu to Allah ka tausasa ma idan ya kuntata masu, Allah ka kuntata masa to sanan sai abu na karshe maganar makiyaya da manoma abin mamaki ne a ce da tibi da bafulatani suna faɗa abokan wasa ne na juna shekaru masu yawa da girmama juna tibi ba abokin rigimar bafulatani ba ne bafulatani ba abokin rigimar tuba ba ne na san tsakanin manomi da makiyayi an yi zamanin annabi dauda alaihi salam annabi dauda yi hukunci akan noma da kiwo annabi suleimani ya warware hukuncin ya yi gyara an daɗe ana rigima tsakanin mai noma da abin da dogon zancen yana nan gaba. shi ma rabaran ubala ibrahim ya ce jama'a barkanmu da wannan lokaci kamar yadda kowane shugaba zai yi ikirarin kusanci da jama'a haka mu malaman addini sai mu iya cewa ma mun fi shi kusa da jama'a to don haka abin da ke faruwa a ƙasar nan muna gani muna ji yana kuma shafar mu ta hanyoyi daban-daban shi yasa ya zama dole mu yi irin wannan kira zuwa ga shugabanci a dukkan matakai na wannan ƙasar musamman shugabanci na sama da yake rike da sauran matakai ɗin tare da talakawa gaba ɗaya. Kira na farko da nake da shi zuwa ga shugabanci a wannan ƙasa shine in an ciza to a hura. Don dalili kuwa in har ka ciza baka hura ba ka rike to lallai ka tabbatar wanda ka cizan nan ka rike ran da ya kwace ba za ka sake samun shi ba balle kuma har ka ce za ka cije shi. don haka nake wannan kira zuwa ga jama'ar ƙasan nan da shugabannin ƙasar nan saboda irin wahalhalun da ake fama da shi kayan abinci ya yi gagarumin tashi masara da kwanaki watanni kaɗan ake siya naira hamsin yau ya koma naira saba'in kayan matsarufi sun gagari mai ƙaramin ƙarfi in ka siya ma masarar ɗari da hamsin ya za ka yi ka sarrafa shi to mun iya sani mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shine cin hanci da rashawa da kata da ake yi da biro kamar yadda annabi amos ya faɗa a cikin littafin amos sura biyar aya sha biyu kuna wulaƙanta mutanen kirki kuna cin hanci kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa domin sani sarai cin hanci da karɓar rashawa su ne tushen wahalolinmu a wannan ƙasa. Dama daga cin hanci sai kuma danna adalci ya biyo baya sai a ƙiyi shari'ar gaskiya a cikin ƙasa. To shi ne ya kai mu ga wannan hali da muke a ciki yanzu. To kira na ga majalisun ƙasan nan kamar yadda annabin nan ya faɗa ya ce ba a shari'an adalci a majalisa Kirana ga majalisun ƙasan nan shine su tsaya su yi adalci su tsaya su yanke maganar da za ta sa a yi wa talaka adalci a cikin wannan ƙasa kada su a dukkan majalisun nan ya zama zama da za a yi gardama a fita a yi rubutu da biro a sa a mujallu a sa a kasidu a watsa a cikin ƙasa amma kuma talaka baya ganin canji kullum jiya yau kuma majalisun nan an kafa su ne da tunanin cewa a yi wa ƙasa adalci to muna roƙo abin da ya kawo shugabancin ƙasar nan kalma kwara ɗaya ce tak shine a yi adalci to muna roƙo a yi adalci mun sani sarai karyewar darajar naira faduwan farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan ƙasa to amma muna kira ga shugabannin ƙasan nan su sani fa Allah ya ba su na wayar ƙasan nan a wannan lokaci mai wahala domin su ɗauki ɗawainiyar ƙasan nan ne Allah ya sa su yi aiki da wannan ɗan takaitaccen gargaɗi wanda muka ji na gode ne ne nuhu ibrahim daga ekwa bauchi to na muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.